بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياكم من النار عباد الله يقول الباري عز شأنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين المستمعون الأكارم من الأمور البديهية الواضحة واضحة وضوح الشمس لدين الإسلامي الحنيف أن إيمان المسلم لا يتم إيمانا ثابتا حقيقيا إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتعظيمه وتوقيره وإجلاله وكيف لا وقد نعته خالقه بأكثر من صفة من الصفات التي يستحق للموصوف بها المودة والمحبة والإكرام كان صاحب الخلق العظيم لقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم حريص على هداية البشر حيث قال الله عنه لقد كان لكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم زكى الله هدي هدايته فقال عز من قائل ما ضل صاحبكم وما غوى وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهو من خصص بعموم الرسالة وقال عز من قائل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فمن كان هذا صفاته بل نموذجا من صفاته وحاله يجب حبه وتعظيمه ولا سيما انه قال المرء مع من احب عباد الله لقد تنوى حب المسلمين اليوم لحبيبهم صلى الله عليه وسلم بين الجافي فيه والعادي وبين الغالي رأيت من اللازم على كل من له لسان القول والحال أن يكشف لمن يسمع منه حقيقة الأمر في حبه صلى الله عليه وسلم ولنا في ذلك أسوة وهم الجيل الأول أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين الذين عاصروه وعايشوه وأثنى عليهم هو بنفسه حيث قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم سئل علي رضي الله عنه كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان والله احب الينا من اموالنا واولادنا وابائنا وامهاتنا ومن الماء البارد على الظما ولما سال ابو سفيان زيد بن الدغنة حينما أخرجه أهل مكة من الحرم ليقتلوه وكان أسيرا لهم أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وإنك الدين فقال عندما رجع إلى قريش أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا والله إن تدخم لخمه إلا بكف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإن أمرهم ابتدروا أمره وإن توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما له هذا قليل من كثير يا عبد الله من نماذج حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح المستمعون الأكارم لا شك أن حب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينحصر في مجرد ذكره وارتفاع الأصوات بها والتجول بها في الأحياء والطرقات فعليك بما يأتي يا عبد الله نبراسا وحيدة لمن كان حبه لأنه خيار من خيار من خيار قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم الإشعار بهيبته صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وعظيم شأنه سلوك العدد ما وذلك بالثناء عليه بما هو أهله وعدم الغلو في ذلك وبالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وخاصة بما ثبت عنه لا بما أنشأته من عربيتك أو تأسيت به من أجدادك وهذا مما لا يخفى على كل مسلم فضلا لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة وقال أيضا البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه ومن علامات حبه يا عبد الله التأدب عند ذكره بحيث لا يذكر مجردا من غير إضافة النبوة أو الرسالة والله خالقه لم يناديه باسمه يوم القبر تعظيما لشأنه قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا توقير حديثه والتأدب عند سماعه دليل على حبه صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة أمامه عند سماعه حديثا كأن على رؤوسهم الطير وقد روي عن مالك وقتادة والأعمش وغيرهم أنهم لا يحدثون بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء تصديقه واتباعه دليل على حبه يا عبد الله إذ لا فائدة للسمع إن لم يصحبه التصديق ولا فائدة للتصديق إن لم يصحبه اتباع والعمل بمقتضاه قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقال عز من قائل أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إن اتبعتموني ما نتيجته يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع الرب عنه وعن أهل بيته وأصحابه وسنته لا كما ذهب إليه الشيعة الرافضة في سب زوجاته وأصحابه بدعوى أنهم يحبونه وهذا حبا مزورا مكذبا يقول الطحاوي في نونيته إن الروافد شر من وطئ العصا من كل إنس ناطق أو جان مدحوا النبي وخونوا أصحابه وأمرهم بالظلم والعدوان حب حبوا حبوا قرابته وسبوا صحبه جدلان عند الله منتقضان فكأنما استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء musulmi muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala fa'alu lima yubi wanda ma sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun wanda ya sake hada mu a wannan majalisi mai albarka baitun min buyutillah don gudanar da sallar juma'a a dini wannan lokaci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi ibadan ya samu cikin waɗanda za su ga ayyukansu yawan ƙiyama suna masu farin ciki muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bar mu da rai da lafiya muka gano a wannan lokaci yan uwa musulmi hudubar mu ta yau ta shafi son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan komai muka zaɓi wannan wannan maudu'i mu yi magana a kansa ba face ganin kowane lokaci a daidai irin wannan wata mai albarka al'umma suna bayyana farin cikinsu da nuna ƙaunarsu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi son annabi sallallahu alaihi wasallama ba so ne da yake banci lokaci wansu da wani daban kan wani ba yana da kyau a ce musulmi a kowane motsawarsa a kowane kwanciyarsa da tashinsa yana tare da jin cewa shi masoyin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah ka datar da mu wajen son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama la shakka abin da zai jawo hankali ne ga kowane musulmi yanayin yadda yake ganin masu bayyana da'awar son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke nuna yadda son nashi yake a wajensu da yadda suke yawo da sunansa da wasu irin sifofi wanda ya sha bamban da sifofin yadda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi soyayyarsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Na shakka son annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin addini addininka ba zai taba cika ba har sai in kana son annabi sallallahu alaihi wasallama so na hakika shi da kansa ya faɗi wannan annabi da kansa Allah maɗaukakin sarki ya ce ya fi cancanta a karan kansa ga muminai su so shi fiye da kansu haka kuma matansa iyayen muminai saboda haka duk wanda bai girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya dace ba to ko da yana cewar yana son sa da'awa ce ta baki hakan bai ta matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to la shakka zai ci mutuncin iyayensa da ke zaune a gidansu da yake tare da su a gida yake ganin su Allah ya sauwaka annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana da cewa imanin bawa bai cika mumini na gari har sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi soyuwa a ransa fiye da mahaifinsa da ɗansa da ma dukkan mutanen duniya gabaki ɗaya saboda haka wannan shi ne cikakken son annabi sallallahu alaihi wasallam wanda muka dubi tarihin sahabbai waɗanda su annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mai yi riko da tafarkinsu bayan nashi shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي tafarkin sahabban manzan Allah kuma shine tafarkin manzan Allah domin ba sa yin wani abu face koyarwar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar su akai saboda haka in kana so son ka ya tabbata da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka bi yanda sahabbai suka so shi ka dubi yanda Allah subhanahu wata'ala ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi daidai da kowane dan adam ba saboda haka da zarar an ce maka annabi mutum ne kamar kowa wani a jahilcinsa sai ya ɗauka cewa ai da annabi da ni na ce ka ɗaya muke to duk wanda ya yi wannan ya yi jahilci amma dai annabi mutum ne ba aljani ba ba mala'ika shi kuma ba Allah ba to saboda haka mutane suka sha bamban wani yayi ya so annabin fiye da kima har ya kai shi darajar Allah subhanahu wataala in baka ba wa annabi abin da kake ba Allah subhanahu ta'ala ba na daraja da ɗaukaka to baka so maza Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka wulakanta shi suna da'awar san nashi amma suna cin mutuncin koyarwarsa suna cin mutuncin sunnarsa mutum nawa ne yake da'awar sunna yake kuma cin mutuncin sunna to sai daga mutane sun zama wani na wulakantawa wani na yabawa fiye da kima menene mafi alkhairi alwasatiyya khairul umuri awsatuha kuma wannan shine abinda Allah ya sanya al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama suka famu falala da shi wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata to alwasatiyya shine alkhairu komai kai baka wuce hajji wajen so ba kai kuma baka wulakanta ba domin wuce haddi wajen so shi yake kai ka kai tashabbuhi bin nasara wanda suka so annabi isa har suka ce masa allah haka kuma wuce haddi wajen kaskantarwa yake koyi da yahud inda suke karkashe annabawa har allah ya ce wa yaqtuluna an na bighayri haqq shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama babu abun da yake so ka kira shi ka girmama shi da shi fiye da ka ce masa abdullah wa rasulullah in ka ce masa abd ka yadda shi ba Allah bane ka yadda darajarsa tana nan a bawa da wannan kuma Allah ya kira shi subhanallazi asra bi abdihi haka kuma ka ce rasulullah ka yadda shi manzo ne ba kamar mu yake ba ya fi mu daraja qul ma ana basharun mithlukum sai yake fita da ne yuha ni ana mun wahayi kai ba a maka saboda haka ka kasance mai son annabi sallallahu alaihi wasallama a irin sufofin da Allah subhanahu ta'ala ya darajanta shi da su ya fifita shi da su Allah ya ce annabi yana da dabi'u kyawawa masu girma ya sifanta shi da son ka da shiryuwa fiye da yadda kake son kanka ka shiryu yadda kake so ka ganka a aljanna wallahi annabi ya fi ka so ka ganka a aljanna to saboda haka nema irin wannan so da kauna kai wani tubici za ka bashi shine ka yaɗa gari da sunansa ko ka yi ta yin kama da mai tashe wai kana nuna sansa a'a yaya sansa yake annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya tabbatar mana duk abin da ya faɗa wahayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kuma Allah ya aiko shi zuwa ga mutanen duniya ne gaba daya don me don kar wani ya fake da cewa wannan hadisin na wani gari ne ba namu ba mutum nawa za ka gaya wa hadisin in ta kai ta kai ta rike sai ce na yarda hadisin ne hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma na mutanen kudancin duniya ne ba na namu bane mu irin namu gashi gashi to ne haka ya ƙaryata Allah ya ce na aiko ka zuwa ga mutanen duniya gaba daya ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce Allah ya fifita ni da abu biyar wanda bai ba mu wani ba cikin annabawa da suka gabata daga ciki ya ce wa bu'istu ila nasi kafa Allah ya aiko ni zuwa ga mutanen duniya ga daya to wanda ya sifantu da waɗannan sifofi la shakka ya cancanci girmamawa ya cancanci darajantawa amma ya samu gano haka mu dubi waɗanda suka rayu da shi sahabban sa da alaihi wanda shi da kansa ya fifita zamanin da suke ya fifita su ya darajanta su Allah ya zaɓe su su yi masa abota bai zaɓo su ba sai su don su rayu da shi to yaya suka nuna ƙaunarsu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai na Ali radiyallahu anhu an tambaye shi yaya san ku da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace wallahi muna san Annabi sallallahu alaihi wasallama fiye da dukiyoyinmu da 'ya'yanmu da iyayenmu da matanmu da iyayenmu mata kai fiye da ruwan sanyi lokacin tsananin kishirwa sabon annabi sallallahu alaihi wasallama saboda sadaukar da kai da san manzon Allah ba sa magana sai sun furta abin da yake nuna za su iya sadaukar da kowa nasu bi abi anta wa ummi ya rasulullah zan iya ba da iyayena domin ka ya rasulullah abu sufyan ya tambayi wani sahabi da ake ce masa zaid ibn darina wanda lokacin bawa yake yana hannun iyayensa suna azabtar da shi ya fito zai yi hijira suka kama shi suka ce to yanzu da za ka so annabi ne a nan muke azabtar da shi kai a kyale ka ya ce wallahi ba zan so a ce annabi sallallahu alaihi wasallama kaya ta soke shi a irin matsayin da nake ne ina gida ina hutawa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yi dariya bai ji ma cewa shi an yi masa laifi ba kuma yana da abin san annabi sallallahu alaihi wasallama Umar ibn Mas'ud al-Thaqafi kafin ya musulunta yake cewa lokacin da aka yi sulhul Hudaybiya yana annan sa ya halicci wannan amma da ya dawo yake gaya wa Qurayshawa cewa wallahi na je gum sarakuna daban-daban sarakuna masu mulkin duniya a wannan lokacin amma wallahi ban ga yanda talakawansu suke musu ban ga irin yanda sabon annabi sallallahu alaihi wasallama suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ban taba ga mutum da mutanensa suke girmama shi da darajar tashi kamar yadda na ga sabon annabi sallallahu alaihi wasallama suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama kaki idan manzon Allah yayi ba sa bari ya faɗi ƙasa ya zama man shafawa ga wani ya shafa fuskarsa ya shafa jikinsa in ya umurce su nan take suke aikatawa in yana magana sun yi shiru suna ji kai ka ce tsuntsaye ne a kawunan su aka ce kun motsa za su tashi saboda ladabi da biyayya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kana da awar son annabi sallallahu alaihi wasallama baya nan amma so nawa ake karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka jin cewa kamar annabin ne a gaban ka imam malik rahimahullah in yana koyar da mutane hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam muryarsa kasa kasa take kuma bai yadda ka daga murya fiye da tashi ke baka ji an ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ba to ko baya nan wannan hadisan sa muke karantawa imam malik imam ahmad imam qatada ya tabbata da irin su ire-iren su ba sa koyar da hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama face sai sun yi alula saboda haka in kana son annabi sallallahu alaihi wasallama ka bi tilbar magabata za ka ga yadda suka so manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wajen kamanta umarninsa wajen nisantar abin da ya hana ba wajen cika gari da ihu ba in ka cika gari da ihu wa ya koyar da kai inna an al aswat da sautin hannu. abubuwan da kake yi a titi ya yi kama da sautin hannu. kuma Allah ya ce mafi munin murya shine sautin hannu. Allah ya sauka saboda haka ga misalai daga cikin misalai wanda za su tabbatar maka da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da yawa kakan so mutum ka darajanta shi don girmansa da girman zuri'arsa annabi sallallahu alaihi sallama kuma zuri'arsa ta fi kowace zuri'ar kyau da daraja da ɗaukaka da falala annabi da kansa ya ce ni zaɓaɓɓan zaɓaɓɓan zaɓaɓɓu ne in ji manzan allah sallallahu alaihi sallama domin sai da allah ya tace ya tace haka tato manzan allah sallallahu alaihi sallama allah da annabi ya ce allah ya zaɓi ƙabilatu kinana a 'ya'yan annabi isma'il alaihi salam kuma ya zaɓi quraish su zamanto mafificin ƙabilar kinana a cikin ƙabilar quraish kuma aka fifita banu hashim daga cikin banu hashim kuma aka zaɓo manzon allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka in kana so sanka da manzan Allah dan wai daraja ce kake dubawa ta dangi to shi zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu ne sannan ka ji cewa lallai manzan Allah mutum ne mai kwarjini mutum ne mai daraja da an gaya maka umarninsa za ka sallama za ka samu nutsuwa ba wai za ka tsaya jami'a ba sannan ka zamanto mai ladabi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wajen yabonsa ba tare da wuce haddi ba ba wai tsananin so ba ne ka ce annabi ya san gaibi gaibi na Allah ne ba tsananin so ba ne ka nuna cewa da annabi da Allah tare suke duk suke in ka so Allah ka so annabi in ka so annabi ka so Allah na'am za ka iya samun wannan matsayin cewa in ka so annabi lallai ka so Allah tare domin Allah ne ya ce a so annabi sallallahu alaihi wasallam to amma ka ce da annabi da Allah ɗaya suke to wannan kuma ka ajiye su a matsayi guda wanda Allah bai ajiye su a wannan matsayin ba wannan wuce hajji ne shi da kansa ya ce la taquluni kama aqratin nasara al ibn maryam ku wuce haddi wajen sona kamar yadda nasara suka so annabi isa alaihi salam me za ku faɗa wajen sona Kulu abdullah wa rasulu ce ni bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah kai wa annabi salati salati irin wanda ya koyar salati irin wanda ya koyar da sahabbansa ridwanullahi alaihi ajma'in ka duba ladabin sahabbai da Allah ya ce ayi wa annabi salati sai suka ce kaifa nusalli alaihi sun iya larabci an halice su an harfe su cikin uwa da uwa larabawa ba wata kalma da ba su iya sarrafa ta ba mai daɗi mai ma'ana amma ba su je sun kirkiri salati sun ce za su yi wa annabi ba sai suka tambaye shi yaya za mu yi maka salati annabi ya koyar da yadda za a yi masa salati kenan kuma ba ka yi irin nashi ba ka yi naka waye sa ka kuma duk abin da za ka yi ba a sa ka ba to ka yi aikin banza so da yawa wani yana jahiltar bid'a da abin da za a mayar maka ya ɗauka bid'a sai abu ya yi yayi ya yi muni yana wari to wallahi ba haka ba ne. bid'a wani abu ne da za zaka shi a zahiri mai kyau mai ban sha'awa inda za a gaya maka salatai da ake wa annabi wanda bai ce a masa ba kalmomi ne masu kyau na yabawa da darajantawa da ɗaukakawa amma shi ya ce kai haka shi ya baka umarni da yin haka ai ko sallah mun sha ba da misali a kanta aiki ne na ibada mai daraja yau za mu yi juma'a ba mu yi sani a hudu ba mu ce mun yi juma'a kuma ta karɓa a wajen Allah subhanahu ta'ala sauran biyun da muka kara ne a ciki ba karatun alkur'ani ne da tasbihi da kabbara amma an ce mu yi haka to rashin yin wannan sai yasa aka bayar mana da kayan mu to haka salatin diyar da ka kago shi dukkan kalmomin cikinsa in dai ba haka annabi ya koyar da kai ba to ka yi irin abin da kafirai suka yi inna wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun mun ga iyayenmu suna yi mu ma muna yi to addini kuma ba haka bane addini qala Allah wa qala rasul in ba kai wannan ba to ka yi a banza saboda haka yi wa annabi salati kuma irin wanda Allah ya ce a masa irin kuma wanda ya koyar shi yake gadar da ne in kai so daya mala'ikun Allah su yi maka goma ko Allah da kansa ya maka guda goma annabi ya ce wanda ya mun salati kwalli daya Allah zai masa guda goma sannan kuma ya ce marowaci a cikin musulmai shine wanda za a ambace ni bai mun salati ba Allah ka ba mu ikon yi wa annabi salati irin wanda yake so yana daga cikin alamun son manzon Allah ya bayin Allah yin ladabi lokacin da za ka ambace shi ba za ka kira shi da sunansa ba ka ce ya muhammad yadda larabawan ƙauye ko jahilai ko mushrikai suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama sun zo gidansa suna ƙwala kira allah ya ce kada ku sanya kiran annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi daidai da yadda kuke kiran yan uwanku ko junanku yadda zan kira ka sunanka ga kamu to kar na kira manzon allah sallallahu alaihi wasallama haka dole in sirka masa da rasulullah ko nabiyullah wannan daraja ce Allah da kansa ya darajanta manzon Allah bai taba kiran duk wani annabi a cikin alkur'ani sai ka ji Allah ya kama sunansa ya bashi koda ya Musa in mistafaituka ala nas ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan ya wani ya wani aka Allah yake kiransu amma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah bai taba ce masa ya Muhammad ba sai dai ce ya ayyuhan nabi darajantawa da girmamawa to saboda haka karka kira manzon Allah yadda ka samu kiran kanka ko kiran babanka ko kiran yan uwanka ko kiran wani naka kai wani ma baya kiran babansa da sunansa to dan me zai kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda ya ga dama yana daga cikin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama girmama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin ladabi wajen jin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka yadda ana koyar da kai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana jin cewa kai in ba wani da wani da wani ba ba wanda ya san hadisin manzon Allah sai su mutum nawa za a gaya masa hadisin manzon Allah ya ce malaman mu ba su gaya mana ba to sahabbai a junansu kai ga sayyidina Abubakar radiyallahu anhu wanda an san ma abokin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama suna rayuwa kudda kudu amma bayan da suwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da aka zo rabon gado na kaka ya ce ba ka da rabo sai wasu sabu wani sabu ya daga hannu ce na ji annabi ya ce yana da kaza kaga sai na baka bai ji ba amma ya nemi shaida dai aka shaida cewa eh haka yake kuma ya ce to zo a baka rabon ka ya ce tun da ni abokin manzan Allah ne sallallahu alaihi sallama ban ji ba to ba hadisi ba to balle yanzu bayan shekaru dubu da wani abu har a gaya maka hadisin annabi sallallahu alaihi sallama? ka ce dan baka ji ba bai zama hadisi ba wani malamin ma ce dan ban san shi ba to ƙarya ne to ga wannan duka damuwa ne kana da awar san annabi ka ce sai ka kara da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallama? to Allah madaukakin sarki ya kare mu Allah madaukakin sarki yace hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne gare mu amma fa sai mai fadan haduwa da Allah ranar gobe kiyama Me so sa ta masa kyau to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake zama masa abun koyi kuma dole ka bi shi in ka bi shi ka bi Allah annabi da kansa Allah ya ce ka gaya musu in dai kuna son Allah da gaske to ku so ni ku bi Allah sai ya so ku idan Allah ya so ku me zai faru sai ya gafarta muku zunubanku ya kuma sa ku a cikin aljanna Allah kai mana muwafaka saboda haka baya yi waka ce ina son annabi sai dai a baki in faɗi sunansa ce ya rasulullah ko in kwana masa kira kamar yadda nake kiran mafarauta ko ina kiran wata dabba dan kanta gudu wallahi wannan bai zama son ka da annabi sallallahu alaihi wasallam ba dole ne in kana son annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka kare mutuncinsa ka kare mutuncin sahabbansa ka kare mutuncin matansa ba yanda za a yi kaso annabi ka wulakanta sahabbansa kamar kana cewa ai mutumin banza ne da mutanen banza don me domin in ka zagi abokan mutum shi ma ka zage shi wannan nan da nake ganin ku tare dan iska ne fa Allah ya sauka to ashe kai ma shi ne ko bai gaya maka ba mutum nawa ne yanzu an yi zamanin da zai kira abubakar radiyallahu anhu ya dora mashi a irin yadda zai dora wani mashayi kuma yana da awasan annabi sallallahu alaihi wasallam mutum nawa ne yanzu zai kira matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce aka tambaye shi wa kafi so a duniya Ya ce Aisha radiyallahu anha to wani yanzu wai da ya ce aisha ma ya furta sunan shi yana ganin tsarkinsa da kyansa ya fi nana na aisha rabiyallahu anha Allah ya sauwaka to saboda haka masu zagin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ko mabiya sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi ba sa son annabi sallallahu alaihi wasallama su ne a da suke su cika gari ba dan komai kuma muke faɗa ba kan ka damu da yawa ko ka damu da masu rubu suna rubu ba sa sauraro to amma kai da kake sauraron ba mamaki yawan su ko kuma karuwar su ko wani makamancin wannan ya firgita ka ka ɗauka cewa a daidai suke kul la ya al-khabith wa at-tayyib walau a'jabaka kathratu ka gaya musu ya rasulullah wallahi abu mai kyau da mara kyau ba sa zama daidai ko da mai kyau ko da mummunan yana da yawa ya cika gari kar wannan ya da bada al-islamu gariban wa sayaudu gariban fa kuma lil-qurba addini ya fara ba masu yin sa ɗan kaɗan ne kuma zai koma ga Allah masu riko da shi ɗan kaɗan ne musan barka da ɗan kaɗan ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamu imamu tahawi yake faɗa a wajen bai wasu waƙoƙinsa da yayi na addini yake cewa inna rawafida sharru man waqi al hasara lalle yan shi'ar rafida su ne mafi sharrin wanda suke taka doron ƙasa don mai min kulli insin naqiqin aujan daga kowane ɗan adam ko aljini don me madahu nabiyya wa khawwanu ashaba sun so annabi suna yaba shi amma suna cin mutuncin sahabbansa wa ramahu bi suna jifan su da zalunci wani udwan da gaba domin wallahi in ka zaki sabon annabi sallallahu alaihi wasallama ka ci mutuncin Allah subhanahu wa ta'ala wanda yace radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ce na yadda da su Allah bai yarda da mutumin da zai canza domin me domin ya san ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu law kana kaifa yakunu Allah ya san wannan ya san abin da ya faru da wanda zai faru in ma ya zai faru ya sani amma ka ce yau Allah ya yabi mutum kuma ya canja daga baya Allah baya yin haka madahu nabiyya wa khawwanu ashabahu wa ramahu bil zulmi wal udwan habbu qarabatahu wa sabbu sahbahu sun zaba wasu daga cikin danginsa sun so su sun kuma cutuncin sahabbai jadalani inda Allah muntaqida ce abu biyu nan ba masu karo da juna ne kace kana san dangin annabi kana kin sahabbansa to wannan karo da juna ne faka annama alun nabi wa sahbuhu ka gane cewa dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa ruhun kamar rai ɗaya ne yadhummu jami'uha jasada wanda jiki biyu yake tafiya da su ga jikin sahabbai ga jikin alun nabi amma ran guda ɗaya ne yake rabuwa a tsakaninsu ma'ana dai abin da ya ƙara musu daraja da falala shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka a yau me yada son annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar da bata dace ba a yau kuma za mu sake tuna wa mutane cewa ga hakikanin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko yaushe abu ya faru ba mamaki ka ce ana ta yi ana ta yi to dama amfanin zikir kenan wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin an ce zikra ba wani abu ne illa abin da ka sani a tuna maka Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon son manzon Allah so na hakika ka sa mu mutu muna masu son shi mu tashi cikin tutar sayyafar kiyama a sanya mu cikin hakikalin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah duk wani abu da zai kai mu ga kaucewa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka yi mana hijabi da shi Allah muna roƙonka wanda bai gane ya ya san annabi yake ba Allah ka ganar da shi Allah ka tabbatar da mu ala siratul mustaqim Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon aiki da ita ka nuna mana bata ka sa mu fitarfin zukatan mu dangane da abin da suke so ka ba mu ikon kauce mata ala wa sallu ala rasulil huda wa qad amarakum Allah ta'ala bi dhalika haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين ودمر اللهم اعداءك اعداءنا اعداء الدين من الكفره والملحدين وانصر عبادك الموحدين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شرا أو كيدا أو مكرا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم عليك بالظالمين الكفرة الفجرة اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اصلح لنا شعرنا كله لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان

واختلفوا حاذوا بين المناكب والأقدام أتموا الصف الأول فالأول الله أكبر الحمد لله المرعى فجعله ثابتا سمع الله لمن حمده السلام